تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون wannan al'umma ce ta wuce a cikin al'ummomin da suka wuce ta tafi zuwa ga abin da ta gabatar na ayyuka abin da ta yi mai kyau tana da ladansa kuma kuna da ladan abin da kuka yi ba za a tambaye ku ayyukansu ba ba za a kama wani da zunubin wani ba kowa za a saka masa ne da abin da ya gabatar don haka kada ayyukan waɗanda suka gabata ya shagaltar da ku gabarin duba ayyukanku babu abin da zai amfani ɗayanku bayan rahamar Allah sai aikinsa na ƙwarai.